mota ta ɗebo mota ta shiga nan fata tana ashe mota ɗan jinjiri ne kina ji sai da aka cika ta aka ɗebo dankali aka gangara malale aka hai kai san mota ɗan jinjiri ba ta faɗuwa a lokaci ita kaɗai ne tak muke da ita muke zuwa binni, ehe in ka kuskure kuma sai dai gobe ehe wallahi to shi kenan ha wannan ki bacci wani irin samame kika mun ba sallama ba kawai kawai ki zo ki mun samame gishiri ne ya kare ka kawo kudi a je a siyo ban da kuɗi ban da kuɗi. ni ba kowa bane ina lissafi da kawai abin da ke lissafi da shi kawai sai ki mun samani eh ki idan ki gane miki mene me nake kuɗin naira goma ne fa ka siya yau kwana hudu fa kwana hudu bane ƙarya kike yi ka lissafa mana ka gani a yi shiri nan ba aka yi maganar nan zum in ka zo sukari aka ce akwai kwari akwai sha me yana sha to shi kuma gishiri wani ja'irin kwaro ke cinsa wani kwaro yake cinsa kai yanzu dan Allah a gishirin naira goma za ka zauna ka ringa bincike kai bari ga mutuwar magana ko a ciwo ko da a ciwo ba wani ciwo da ke kama gishiri kinji sai dai ki an ce eh, sukari wani yana ciwon sukari amma ba ki an ce wani na ciwon gishiri ba kake mana hauka kake bai da wawa ban san abin da nake ba kai kuma ka rike kuɗin nan Shin aure ki aure ki wani kuɗi da ba su sai ka kashe mu ka kuma kuma gaskiya wannan larurar taki ya kamata kawai mu je asibiti mu je asibiti mu zauna likita ya gwada ki faɗi haƙiƙanin abin da ke damun ki kawai ki sha maganin larurar ki amma yanzu duk kemis ɗin da ke anguwan nan je wancan kemis ɗin a bani maganin zan banka miki in je wancan kemis ɗin a bani maganin kala daban zan banka miki na je can na karɓo na zo na banka miki kada fa ki zo fa ki a shan maganin nan kuma a je maganin mai ya haifar da wata larurar fa a'a mai gida ai magungunan daga kama ina sha kuma ina jin sauki to wani samun sauki ni ban ga wani samun sauki da take ba wallahi ni ai samun sauki guda shi ne tun daga suro in ji karar tsintsiya na fa fa ina shigo an ga shara take ko kuma in ji kwanuka karrab karrab na shigo an ga kina wanke wanke ko goge goge amma fa yanzu daga daki fa zuwa nan fa da kyar na fito da ke kina ja ina ja to ina sauki ko a rediyo kullum magana ake yi da ka ji abu na damun ka tafi gaban likita amma haka kawai mu zo mu zauna kina ina ta babbarka miki magungunan da ba na larurar ki ba kawai ki tashi mu je asibiti yafi sauki ni hankali na fi kwanciya wallahi to shikenan na amince mu je asibiti Hakin sai shi matambaye baya bata kuma ni kin san a rayuwa ina son in ga farar mace na ga faran mace to fata inda take sai na je mun sada zumunci kuma ni tunda nake ban taba ganin mace fara kalkal kaman ki ba <laughs> Allah <laughs> to yaya gida gida alhamdulillah yaya aiki kuma wala alhamdulillah to masha Allah to alhamdulillah na alkawari yanzu samu dan zazzaga da ke ki ga gari ki ga halin da gari yake ciki don wasu guraren kuna loko sai dai ku rinka ji ana faɗa a kafafen yaɗin labari. ana wanda su tufa super sto kaza super ta ko kaza super sto kaza su sto to gwanda mu je ki ganin mu idan ki kuma cike nake da kuɗi a jihu na muna zuwa ki ga abin duk abin da ke ga suna, kin zaba bayan kin ɗau kwando ki jefa shi hukun zambia ko ba haka ba mu ce kuma mu samu daman da za mu huta mu fahimci juna tsakanin ni da okay to dama abin da yake cikin zuciyarka shi ka fito da shi yanzu wannan maganganun naka ba abin da yake kunshi a zuciyarka ne ka fito da shi fili shi sa Allah ya sirrinta zuciya bai bacci a gobe to ni ba irin wa'annan matan ba ce ka gane ni ba na ɗaya daga cikin irin wa'annan matan da kake tunani da na san haka ne ma da ban baka kwatancen kofar gidanmu ba kana da maganar wai wayewa ko a fita aje ina ne a fita aje ina ne shine wayewa to ai duk wayewa da ba ta addinin musulunci bace wallahi ba wayewa bace an bar turba an koma jahiliya kuma dan haka ni ba haka nake ba ni ba irin wa'annan mata da kake zuwa gurin su bace ka gane ko dan Allah da annabi ka ƙara zuwa kofar gidan nan amma a ke mun uzuri ga kaman kila ina dan jaraba ki kai na ka bugi ruwan ciki na wannan magana abin da yake zuciyarka ne ka fito Allah shi isan me yi shi sai ta zuciya ba a ganin ta da ana gani da ba a san me yake cikin zuciyar mutane ba ki da tabbacin cewa kin gano abin da ke zuciya da ba shi ne Allah ka ce maka kamar saboda da zafi zafi kan da ki karfi ai da ne ji sako yaro ya zo faratu ta ce ka zo zai ƙara faɗa mutane su ji ce a bari in yanke yanzu shine na kama hanya to ta baya ma na biyo ta yanke na yau don zo in same ki saboda haka na ce to bari in zo in ji tunda tunda kika ce in zo to akwai bayani ya magana mutum auren nan an abin ya zo ne kin sa nake da buƙatar ganin ka zan je biki ya kila to hiya zaki biki to da dawo dubu biyar kawai nake nema a wurin ka batun anko da kuɗin mota zuwa da dawo ba dubu biyar wala babu gaskiya babu ki dinka kwantar da hankalinki komi ma zan iya miki amma ki bari a ɗaura auren mana sana ga babu me yawan in banda kai kai ka ce kai faɗe da ni sai kai babu ko kai ni kuma na yadda zan aura kana ga matsayin ka ya wuce karfin haka a yadda ka shahara ga gidaje ga komai naira dubu biyar wani abu ci a wurin ka to gidajen nawa don kawai kin ga gidaje a oh, to ashe to ƙarar da Allah ya sa aka yi haka wallahi ƙarar Allah ya sa aka da sai ki gani wasu gidajen ma kice da ki ne don a daura to dai haka ne gaskiya ba zan iya ba kuma gida abinki to da yau ka sake zuwa gidanmu eh ba zan sake ba eh gida gidan har gidana gidana ne da kai ko oh, to oh. lafiya ta barka da tunanin ban san haƙin ka ba san haƙin kansu ba ai sai hakuri ne abin da ba ciwo sai hakuri wallahi sai ya goma sha ɗaya agwagwan nan ta kinkisa sai ta koma wanda goma to to to to wallahi to alhaji je ba da yawan nan ne bai mai kawon da ni matsala matsala ce ta mai ɗaki na tana gadon asibiti a kwantar ranga-ranga la aiki za a yi mata kuma ka san sha'anin yau wallahi ba mu kuɗi dan Allah a taimaka min a ranta min in je idan aka yi aikin nan na fitar ina da alƙawari in na karɓa kuɗi nan sai zo in biya dan Allah taimaka min ka gama Alhaji ai sai an ba ni gama to ita yi wallahi sai an ba ni da gama taimaka min yanzu abin da nake so da kai in ga maka wata magana na farko dai matarka ba ta da lafiya ba ta da lafiya ranga ranga lare a hannun Allah Allah ba ta lafiya amin ya rabbi Allah ba ta lafiya amin ya rabbi wannan takardar ne na din na baje baje kaga sanan daga na jini sai na ruwa sai na baga shi nan dai wannan kuma shine asalin ma da likita rubuta na magunguna gidansu baya kusa to ina gidansu duk irina ne gwamnati din ma kan iyayen gwamnati ma Allah ina zuwa kaga akwai sanayya ni da kai shi yasa wani zo yanzu farko eh. taimako ka zo nema in Allah ya yarda za a taimaka maka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah za a taimaka alhamdulillah suna can suna jira ni kada suke tsumaye wallahi ni kada suke jira to yanzu abinda za mu yi saboda kade duka gamu jira na suke tai ne wallahi naji taimaka min za ta mutu a'a in Allah da ba za ta mutu ba Allah sa eh, eh, eh, eh gidan da kake cike ba haya bane a gidan ka gidan ne ka manta ina hone ai tun ina ganin gari wallahi na wani tun ina ganin gari zan ciwo tun da na ga ka wuce ka san gidan nan a ce wallahi to yanzu abin da za ka yi eh. kawo takardun gidan eh, eh kawo takardun gidan kudin kamar nawa zai ishe ka ni wallahi idan aka ba dubu ɗari da hamsin ma isa saboda sun ce ɗari da talatin suke bukata kaga kaga ashirin ɗin kuma ɗan mm, kuɗin mm, mm. eh. zan baka biyu ma zan baka ɗari biyu shi ke nagode komai alawaci nagode to kawo takardun gidan ai me kan takardun gida kuma a a wa wai ka zo ne in danka ma kuɗi kawo to alaji zan bari ba ni kuɗin ni yanzu na fi so a samu ita nake yi a bani kuɗin eh zan ka takardun ga eh. abin da za ka yi eh. a gidan ka bani a kai kai kai mu hankali da za ta mutu alaji yi sauri gida ka dauko takardun gidan alaji abin da kai gidan ku je sai in bayar kudin azubi suke yo Allah alaji da Allah alaji alaji mu je cikin gidan Allah wani kudin nan da Allah kaje cikin gidan mu dan Allah alaji taimaka mini wallahi inda takardu ne wallahi ni na ma gidan ma sai in ba ba sai wallahi kar ma ai rubutu wallahi da suke alaji da Allah alaji wai kai kai eh, tambaye ka don Allah eh. ka je ɗauko takardu ni yankin ma kuɗi ka zo ka same ni in baka kuɗi ha kai irin wannan aure Allah sauki baka sakacciya sai ta kama ka tuna irin wannan ni dai shawarar da zan baki kada ki karɓi wayan saboda kwata-kwata bai kamace ku a ce kuna riƙe wayoyi ba kuma bayan haka kar ku manta fa mazan nan na yanzu suna ruɗan mata ne da waɗansu abubuwa ƙyale-ƙyale haka su ɗauka su ba ku ba shi da amfani haka to yanzu umma dan Allah ya kyauta kuma ki ce ka a karɓa to yanzu an fasa kenan yanzu umma in ya kamo wayannan na karin karɓa kenan dan yayi kyauta shikenan sai a ce kuma dole sai ta karɓa idan ta zama matarsa ba sai ya ba ta ba Ko fa amana ce fa kuke a hannuna ya zama dole in faɗa muku gaskiya duk da ba ni na haife ku ba ni fa yanzu idan da sun samu na ne a ce yanzu kuna makaranta ba wai zance ba dan ni wannan zancen ma da kuke fita a dole kuke fitar shi na ga ma bitu aboki na duniyar nan fa ta yi wani irin canji fa da gaggawa ina yare da nake baka labarin na samu ni kokari na in yi fresh ta bature in dawo normal in je in samu in yi kokari in aika a daura mana aure sai na gane ubanta mayan kuɗi ne alkuran shehu jansili shi ne babanta ko zan so shi da iya tare ni iya karɓa kuɗi a hannuna ai ban baka labari ba ina jin ka ai wannan nake ƙara ga maka in dai alhaji sula jansili jansili to qur'ani mayan kuɗi ne in dai akan kuɗi ne na gaya maka kai karshen ta kai saki ma gaisuwa bai zai an maka ba ni ne shaida mahaukaci ya ga dan bori ice ni ne shaida aka ce mahaukaci ne ice ni ne shaida kaga <laughs> to baka ji in ga ma ni yanzu kokarin da zan yi mhm. insha Allah sai na yi kokari in dif dif dif sai in dumo shi ka Allah kai ni kokari na da yan san wannan shagon iya nan kalau ba matsala haka ji da Allah kai ba ka ci ribar zance to ina jin ka kana turara ta rinka gane haraba zance yawa <laughs> eh, rinka gane haraba zance abin da nake so da kai dan ka je iya karba a ah, zai ka gwada ka gani iya karba shawarar da zan baka ka tashi kai ma ka je ka wuji wuji sai eh. ka je ka karba a ah, kuma kai a ah, na ma maganar ga shago nan na lungu wanda ba hayaniya da yawa ai magana karba ma ni yanzu an gama di yanzu a takin ɗina ya canza yanda na shiryo a takin ɗina da a fuyel na je dan baya zan yi defendin yanzu na tafi Ronaldo Allah su tiraka ne ni ina ubar gidansu ba a ko ta yaddar ba nan ka tira yin hankali yaddar bejiya yan budilin suna sintiri a'a ai dan mu duhuwa na gaya maka ka dan buya ai ko me aka wannan ba zan yadda in wannan hudu yan budilin gudu suna kewayawa sosai na wani wani kada ma sanda ka san me na hango ma zai ka faɗa wallahi har na hango ka kashe kokara ga ni ba kyau ba na sha kokara wallahi sai mujalla kaji ana an samu wani naman jeji an buge <laughs> Allah wallahi ai ne a duniya in ne alkawari kokari nake in gana cika wannan alkawarin Allah ni zan iya shiga in fita in ga na faranta wa ya mace a rayuwa ta duniya ko ba ni da kuɗin zan iya amfani da kuɗin ƙungiya <laughs> in ga na faranta wa ya mace Allah akan ya mace akai na zaka ce akan ki do'a dan haka dai alkawarin da ne miki to yau gashi Allah ya bani iko na cika ga duniya a tafin hannunki sai yanda kika yi gaskiya ba zan karɓi wannan ba subhanallahi saboda umman ta hana mu kuma waya a hannunka ta ce in bari sai lokacin da ka zama mijina sai ka siya amma yanzu ta ce karan karba. amma bayan da rai ya so ba saboda kullum malamai kira suke cewa ba mai kin alkhairi sai shedan a'a ga ka bar zancen nan wannan zancen daban ka san fa umman ba za ta taɓa faɗa min abin da zai cutar da ni ba ko kuma yana da kyau a ce duk magana da ta faɗa min dinga amfani da shi to kaga ka bar wayan nan maimakon wayan nan kawai ka siya min kayan kwalliya to shikenan ni ma ba zan zuka ki kike bin umarnin iyayenki ba saboda bin na gaba bin Allah ne tunda haka kika zaba ba komi zan kawo miki kuɗin ki je ki zaɓi kayan kwalliyan kayan kwalliyan ki da kika zaba mai kyau wanda zan ganki ɗaɗɗas ko ba haka ba yauwa don haka karki damu to shi ke yaushe samu kuɗi to ni haba yanzu zan fashe gan fita ma ko nan da an jima za ki iya gani na nazo miki da kuɗi aini wani su face min suke dan neman suna ne ce akan mata ba dan neman suna ce akan mata ba aini dan wahala ne akan mace wallahi dan ah, Allah amma kai na ku eh akan ki a ah, haba zan je ina ma wata baka kala kala ta ce hidima ina fi son duk ma magana da zaka faɗa a kaina ko ma menene a kaina zaka yi kin san a duniya ana son a ci kuɗin mu Malama Sumayya wallahi na ji daɗi hankalina ya kwanta wato Malama Sumayya ni idan na ganki a haka wallahi sai sai wasai sai daɗi wallahi ina yi wa Allah godiya da ya baki lafiya saboda ni daman tashi hankali na ganki a kwance Kamar tun da Allah ya sa kin samu lafiya to zan koma kasuwa in dora daga inda na tsaya insha Allah ba abin da zan ce mai gida na gode don ba kowane namiji bane zai jura ɗawainiyar da kai da ni malama su mai kenan ai wannan ba abin godiya bane wannan ayyuka kai ne ai kai na rayuwa kan ba lafiya ai ba labari ai wannan abin da na muke na cikin sharadin aure lokacin da zan aure ki sai da aka gindaya min sharuɗa aka ce da ci da sha ta fatar da ki kula da lafiyarki. duk yana wuya na nace na ɗauka to wannan ayi wa kai ne kawai dai ni yanzu zan koma kasuwa saboda kin ga ba abin da ke daga min hankali irin alhaji shehu kin ga takardun gidan nan suna wajen shi to yanzu saboda haka abin da ya kamata ba zan yi ƙasa a gwiwa ba tashi zan yi in tafi kasuwan nan in je a buga can a buga can har Allah ya hore in zo in biya shi kuɗin shinkafa takardun gidana eh to mai gida ba na ga kamar ka ce jarin ya karye ba <laughs> malama sumayya ai sirrin kasuwa in dai Allah ya sa ka santa to ka kama da ita eh jari na ya karye ba zan rasa mai zan yi a cikin kasuwa ba ni ba don ki samu don ki samu nutsuwa wallahi malama sumayya ko da ko zan iya kinga jari na dai amma ko da ko ne in ya kama zan iya a cikin kasuwan nan don mu rufa kanmu asiri ke dai yanzu Allah kara lafiya bari je ai addu'a nake Allah ya hore in kara biye da ke aikin haji hakorin da duka sa ɗaya a nan ki kara ɗaya a gefe ce zo biyu in kin dan dara kin haka na sai duka wasai a zuciyata ai ta addu'a amin amin ni da kai duk ne da ka taka ka ji inda nake da kuma ni in zo din ayi duk ne alai shehu sarki to ai abin ne ai alai shehu wani abu ne ke tafi da ni to to to to to a masallaci ne sai aka ɗauki wuta sai aka samu kuskuren hadimin masallaci ba su kashe injin lasifika ba ikon Allah a dalilin ɗauke wannan wuta sai aka kawo ta da aka tashi kawo ta sai aka kawo ta da ƙarfi eh kaji sai ya zama wannan injin lasifika ya ƙone wai wai masallaci ya yi asara to sai na ga cewa yana da kyau in ɗauko ka in sanya ka a cikin wannan adashin gata da mutane suka yi wanda baka shigo ba ba shi yasa da za a gina masallacin ba na je da kaina ina gaggai da mutane masu aiki ba eh ce zan wuce ce a gaishe ku a gaishe ku sai na ga cewa ya kamata in taho maka da wannan talla saboda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ya tabi ulmayyata talafat abin da yake bin mamaci zuwa kabarinsa abu uku ne dukiyarsa danginsa sai halinsa abin da yake amfana da shi kawai in bayan ya mutu aikin da ya aikata na baya sai kuma sadakatar jariya wacce ya mutu ya bari take amfani ake kai masa kabarinsa to sai na ga cewa wannan gara ya dace a ce alayhi shehu kamar inda muke da kai ka shigo cikin ta sai na zo maka da tallan wannan injin lasifika tunda bai karfin arzikin ka ba to a samo mana ko da sakan ne mu mai da madadin wancan wanda muke da shi to Allah yana zuwa lima yanzu na fahimci inda zancen ka yayi ka bani umarni ne ko kuwa shawara ce alayhi shehu ai ba maganar umarni tsakanina da kai shawara ce irin wacce addini ya bayar kuma ta fito ta baki na na gaya maka abin da zai amfane ka ne a duniya ka kuma ya amfane ka a lahirarka tunda ka yi haka ban mu ba amma shawara ce zan baka saboda gaba kada irin wannan ya faru a samu garjejin kato a sashe ladani in ya bude murya sa an huta da wani batun sifika sifikan sifikan banza sifikan wofi me aka yaka sifika har ya shiga tsakaninmu da ladani da liman da masu gari to ku rabu da wannan magana kawai ku sa katon ladani yayi yi amma ni nan yanzu ka ga nan digiman ma da yake kai na shi yake damuna kuɗi na ɗiba na je na ba wannan bai faskare in gaya maka ya zo ya kawo ba faskaren ba cikin dare na bi shi dan neman na da jakin na dawo saboda ni nema lalatan banza sai ya zo ya karbi jakinsa ya bada kuɗi na ɗari uku da na bashi ba fuskar to kuma ma bayan wannan ma nan shekaran jan nan nake wa kwance da ka ko nan zaka same ni janta ya lullube ni kada wanda ya sani eh? abubuwan da ake dai alhamdulillahi kada abin nan ne kai dai kai dai sai dai ai gaba a kuma samu wani kuma a je yi shawara ko a gani tun nan ne babu shikenan alaishu na fuskanci dai saboda na zo maka da wannan abun alheri ne kake wannan shiga ka fita ka kawo abin ma da ba dalili ba me haɗan da cinikin jaki me haɗan da sarin fuskari rashin lafiya ka zai hana ka ɗauko abin da zaka yi ka bayar ka gane da na san wannan zai haɗa mu da kai wallahi da ban zo ba an ce da muguwar eh, rawa ƙin tashi da ba ma fito ba sai ce a kaya maka kawai ba na nan shi na baka lafiya Allah sauke mu lafiya shekaran jiya ban samu zuwa abin nan ba ya aka yi ne wurin sunan ah, wato momi kin san wani abu ni yanzu ba da burin da wuce a ci ina da ce hoton ki wanda idan na tashi daga bacci shi zan fara kallo kin san shine abin da ake cewa an ka tashi duk sanda ka tashi daga bacci abin da ka fara kallo to da shi zaka wuni <laughs> na san rinka wuni da ke a cikin zuciyata dan ne yanzu idan baki ba wallahi kwanda in zaman jaka a kara jaka a kara kuma ah, to me za da ita <laughs> ta ban da kai da ka ba kana da hoto na idan zuciyarka ba wallahi tallahi to aikin san na zuciya iya na ne kuma ina burin a ce duk wani abu wanda aka ce naki ne a cikin zuciyata to killace muki shi kin ga yanzu in gidanmu ko yan uwa ko abokai sun ce a ah, suna so su ganki to ta ya zan bankara zuciyata su gani <laughs> kin ga dole sai dan dauko ilajiman sai nuna musu su gani eh to insha Allah ina so mu samu rana sai mu je wani gidan hoto na ƙasa dan mun fi na jiha mu je gidan hoto na ƙasa a kela mana hoto zo in kafe shi a ɗakin na Allah Allah kafin ki zo ɗakin kafin ki zo ki zo hmm. wallahi shi yasa nake ji da kai san kai ma fa kana ji da ni ni fa na ga miki idan ba fake ba to billahi da zai sai rija yawwa ka tai me kayan kwalliya na fa ya ƙare na ta ta zaki nan makotan an yi azan kamar mutum shida sun mutu kayan kwalliya nawa suke me abun tashin hankali ko wani abun na so kawai ban da kayan kwalliya ko kuma sun yi do za a je a siyo su a kawo a tare wata mata ta tusa bare mai ciki yanzu um, kin ga an jima zan dawo sai ki rubuta mun da me da me da me ake so na kayan kwallon sai in ji in siyo Kai ma ai ka sani ba sai na gaya maka ba. To yanzu abin da za a yi zuwa an jima zan dawo. Idan na dawo zan tafi miki da kayan kwalliya, insha Allah. Ko in ko ki min rubutu. Ki ki kenan ni ma kin hutar da ni. Wala kin hutar da ni. Borin borin mahaukaci a bola aka iya ce an hutar da ni ba sai an kada mar wannan ba. Ba ki da matsala in an jima na zo zan zan wani ɗauke sai ki rubutan sai in baki kuɗin. Kuɗin zai kai na. dai ko kai ma dai ka sani ba sai na na sani ba hasbunallahu wa ni'mal hasbunallahu wa ni'mal wakil duk musulmi a duniya Allah ka raba shi da bashi wallahi ni dai wannan kuɗi wannan kuɗi na alhaji shehu da na san haka wannan alhaji shehu yake akan kuɗi wallahi da garan daki takardun gidan na in samu wanda ya san sirrin banki in je in ba su in ranci kuɗin nan da zan karɓa wallahi da fi min sauƙi ni je wannan alhaji shehu Allah karba da shi lafiya alhaji shehu a cikin kasuwa ya ganni a tsakiyar jama'a maganan kuɗi na kwancin ya gidanka na ce eh, na san me yake min daɗi tun da Allah ya busa min rani da wayo na fara na fara yin sallah na ja na bi jami'i ban taɓa rafkanwa ba sai ɗazu za a tada sallah fa maganan kuɗi na ko in cinye gidanka sai gashi ina neman gidanka a shida a sallah kai yanzu nan fa na sha kuɗin nan fa muna gaisa da su jibril mai katako maganan kuɗi na ko in cinye gidanka sai dai mu dage da addu'a Allah ya hore mana mu warware a biya shi amin ya rabbi Allah kawai mai gida Allah ka hada mu da masoyan mu Allah Allah ka hada mu da masoyan mu ba muke mu ba Allah kai katan karfi tsakanin mu da makiya Allah masoyin mu ko a ina yake Allah ka kawo mana shi kusa Allah Allah dan girman zatinka Allah ka cika mana burin mu Allah kai maganin makiyan mu Allah ka bamu jari Allah dan matsalar mu ita ce jari Allah ka bamu jari Allah Allah ka bamu jari da miya. Allah dan girman zatinka Allah Allah jari ɗaukaka Allah ka kawo mana shi mai ɗorewa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم kin san ni idan fa tana da wannan alhaji shehu la manta ma manta ma da yunwa akwai dan abincin nan ko dan yan dabaru ai mai gida wannan magana ma sai dai a bashi. Eh? iya kawai wanda ya rage zan dafa mana shine mace da daddare iya mana to mai gida sai hakuri